sunana nasir yusuf gawuna ina mataimakin gwamna a kwana-kwanan bayan nan kuma allah cikin hikimarsa aka zo mai girma gwamna ya sahale tare da sauran 'yan jam'iyya da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc allah ya kaddara aka fito da ni takara ta gwamna wanda za a yi zaɓe shekarar 2023 allah ya so ya yarda to babban ƙwarin gwiwa dai Allah subhanahu ta'ala saboda yin sa ne lokacin ana ta maganar takarkaru daban-daban Allah ya sani muna nan muna matsayin mataimakin gwamna ba mu magana da kowa ba akan maganar takara banda Allah sai shi mai girma gwamna da ya yi tunaninsa ya ga cewa lallai mu ne muka cancanta muka dace mu fito wanda kuma ya yi shawarwari sannan su kuma sauran 'yan jam'iyya suka gani to wannan ya sa aka aminta to wannan kuma ya sa na ga cewa allah ya yi mana zamani har zamani uku da masu da gwamnoni kuma aka da mu dole mu gode wa ni'imar allah da ya sa aka yadda aka da mu a wannan takara shi ya sa muka yadda yin allah ne kuma muka fito kayin da na a kan magana wannan takara to manyan manufofi dai gaskiya babban abin manufa shine wanda a wannan gwamnati da muke ciki na ga amfaninsa babban abu almuhim a yanzu magana tsaro wannan tsaro na ga amfanin shi saboda babu wani abu da za ka iya yi idan babu tsaro na daidai magana maganar ilimi ba za ma iya zuwa makarantar ba idan babu tsaro maganar lafiyar ma ba za ta samu ba don asibitin ba zai zaunu ba idan babu tsaro haka nan maganar noma muna gani a makwabtanmu wurare daban-daban ba a iya zuwa ma a yi noman saboda haka ko me za ka yi cinikayya da duk abin da za ka faɗa saboda haka babban abu almuhim maganar tsaro kuma a wannan gwamnati mun yi ƙoƙari na ga abin da aka yi kuma mutane sun yi shaida izinin lahi kano tana ɗaya daga cikin jihohi da suka fi ko ina zaman lafiya a ƙasar nan saboda haka maganar tsaro maganar ilimi maganar lafiya maganar noma da maganar ciniki wanda shine tushen al'ummar jihar kano yana suna ɗaya daga cikin manya-manyan ƙudurori da muke da su wanda za mu yi ƙoƙari mu ga mun tabbatar an samu ci gaba a cikinsu. ina kira ga mutane da su yi duba na tsakani da Allah a yi zaɓe zaɓe na shugabanni wanda suka cancanta zaɓe na shugabanni wanda suke da kyakkyawan zaton za su yi adalci su yi zaɓe kuma cikin kwanciyar hankali su gujewa dukkan wani wanda zai zo ya nemi ya kawo fitina idan ba su yadda ba ba wanda ya isa ya kawo fitina mutanen kirki suna nan da yawansu su ne mafiya yawa a jihar kano kaɗan marasa kirkin kada a yadda su ɓata mana tsari a shigo a kama hannu a wannan lokaci wanda yake na zaɓuɓɓuka a yi duba a yi addu'o'i kamar yadda aka san kano a yi addu'o'i allah ya fito mana da shugabanni na gari ya tsare mana jiharmu ya tsare mana mu baki ɗaya